انزل من السماء ماء فسالت اوديه بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حليه او متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فاما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض كذلك يضرب الله الامثال Allah ya buga misalin yadda ƙarya take lalacewa gaskiya take wanzuwa da misalin ruwan sama wanda yake saukowa daga sama har kududdufai su gudana a sanadiyarsa kowane kududdufi gwargwadon yadda yake babba ko ƙarami, sai wannan ruwan ya ɗebo kumfa da shara a samansa. Sannan Allah ya buga wani misalin ga mutane da abin da mutanen suke kunna ma wuta na ma'adanai masu tsada don narka su da yin kayan da mutane suke ado da su, su ma waɗannan ma'adanai kumfa yana taruwa a samansu. da waɗannan misalai guda biyu, Allah ya buga misalin ƙarya da gaskiya, ƙarya kamar sharar ruwa ne da kumfar da yake yawo a kan ruwa, da irin abin da ma'adanai suke fitarwa na tsatsa, gaskiya kuwa kamar tataccen ruwa ne da ake sha kuma yake fitar da kayan marmari da ciyawa, haka misalin abin da ma'adani yake fitarwa mutane su amfana da shi, kamar yadda Allah ya buga waɗannan misalai guda biyu, haka yake bugawa mutane misalai don gaskiya ta bambanta da ƙarya.